Laraba 20 ga watan Afrilu shekara ta 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Babu mace ko ɗaya a cikin mata 51 a cikin 'yan majalisar dokoki a matsayin masu bima shugaban 'yan majalisar a cikin 'yan majalisa 166 cikin sabon biron 'yan majalisar dokoki mai wa'adin shekara ɗaya. Za ku ji tsokaci da shugabar gungun da ke kula da jinsi ta yi a cikin labarin. jam'iyyun siyasa na bangaren adawa sun fitar da wata sanarwa ko mai ta kumsa ta kushi a cikin labaran a rahoton na musamman za mu tabo batun rage amfani da tembur da al'umma take yi a wannan lokacin masu mu barkanmu da sake saduwa barkanmu da azumi gwamnati ya dakatar da ministan ƙasar niger na sadarwa muhammadu zada yanzu haka yana gidan kaso na kolo da ke jihar talabere in ji wani shafin yanar gizo na jaridar actu niger a fitowar shi ta ranar tara ga watan afrilu jadida ta kara da cewa hakan ta faru ne da ministan bayan juju ya saurare shi kan yadda ya tafiyar da ayyukan shi a lokacin da ya jagoranci ma'aikatar sofamin haka zalika jaridar ta ce an kuma gano wasu kudade da dama da suka bata a bangaren asusun tanadi sa jiya ne aka girka biron majalisar dokoki da zai yi wa'adin shekara ɗaya sai dai a cikin mambobin babu mace ko ɗaya a matsayin ma shugaban majalisar cikin mata hamsin da ɗaya da majalisar ta kumsa a cikin 'yan majalisa shida a dalilin haka lantana umaru shugabar gungun da ke kula da jinsi a majalisar dokokin ta yi jin hankali ga mata kan su dage wajen neman 'yancinsu ga dai abun da ta shaida ma studio kalangu a yau da safe ta waya Abin takaici a matakin mataimakan shugaban majalisar dokoki babu mata ko guda. Abin cikas ne maza na rarraba kanun mutane don su yi jagoranci. Kuma ina ƙara nanatawa da mu mata ya kamata mu nuna juriya don yakar wannan al'amarin da maza ke girkawa a majalisar dokoki. Saboda ya kamata mu zama abin koyi, kyakkyawan wakilci musamman wajen girmama kaso. Ni a ganina bai kamata ba matsayinmu ya tsaya a matsayin sakatarorin dindindin ba kawai. Ya kamata mu sami ido a kujerun mataimakan shugaban majalisa amma za mu tari gaba insha Allah za mu gyara kurakuran mu mu haɗa kanmu don mu ga yadda ya kamata mu yi mun bari an kware mu mun gane kuma za mu shirya muna kira ga dukkanin mata 'yan majalisa da su haɗa kansu su shirya kuma su shiga cikin wannan gwagwarmaya don kada ƙarshe wannan adadin mata hamsin da ɗaya da muke kuri da shi a majalisar dokoki ya zamanto bai muna amfanin komai ba a cikin wata sanarwa da ta fitar yau da safe a birnin yamai gamayyar jam'iyyun siyasa na bangaren adawa ta yi allah wadda da tsarin nan na gwamnati dangance da batun yarjejeniyar amince ma rundunonin barkan da na ta kuba damar isowa kasar niger mamma ada ya kasance a gurin ga kuma kaɗan daga cikin sanarwar da lawal mato ya karanta ƙasar Nijar akalla mutum miliyan takwas suna huskanta hali na yunwa da ta musu katutu. Rabin 'yan makarantar Nijar suna cikin zanaku ba su da malumai isassu ba su da kayan aiki isassu. na kwal 800 yara hiyar da sama da dubu sittin da biyu da suka komo gida suka zamna mahi yawan wanda suka kammala karatu a Nijar yau duk suna tsugunne ba aikin yi. 'Yan kasuwa an addabe su da haraji mai tsanani alloba iri-iri da rishin lafiya da suka addabi 'yan ƙasar Nijar. Rishin tsaro da rishin kwanci kwanciyar hankali a kowane faɗi na kasar mu suke neman kawo wata kwaskwarima wadda za ta sa su taɓa kundin mulki na ƙasa saboda wannan mun ce za mu yi tsayin daka mu kare ƙasarmu da kanmu mu kare mutuncin ƙasarmu a ƙarshe zuwa ga yaranmu 'yan tera uku da sojawa na barkan suka kashe wannan shari'a a tabbatar da an yi ta a saki dukkan mutanen da aka kama a lokacin da aka yi wannan zanga-zanga ta bayan zaɓe na shugabancin ƙasa Hukumar ƙasa da ke sa ido kan tafiyar da ayyukan gwamnati cewa da Cour de compte ta gabatar ma shugaban ƙasa raskunar ayyukanta na shekara 2021 in shi jaridar Louis Sahel mai fitowa a kowace safiya. Hukumar ta gano wasu 'yan kurakurai a cikin tafiyar da ayyukan na da'irori kamar yadda jaridar ta Louis Sahel ta bayyana. darakta general na kungiyar afd remi ruxa ya kawo ziyarar aiki a ƙasar niger yau da kwanaki biyu kenan a cikin tafiye-tafiyen da ya yi daraktan ya ziyarci wasu ayyuka da kungiyar tasu ta yi kahin daga bisani ya gana da shugaban ƙasa bazum muhammad balkisa sidi ta kasance a gurin a kuma firar da suka yi tare da daraktan remi ruxa Na samu ganawa da shugaban kasa domin yi masa bayani akan ci gaban wannan aiki kuma mun jaddada goyon bayanmu akan tsarin gwamnati. An samu ci gaba amma suna son a tallafa na miliyon 100 na euro a shekara shirye-shirye 60 ne miliyon 750 ne suke bisa hanyar shigarwa sannan ayyukan afd a cikin ƙasa ba ita ce take zaben abin da za ta yi ba ana la'akari ne da abin da gwamnati ta fi bukata shugaban ƙasa bazum ya fito mana zahiri ya ce muna a mayar da hankali a kan karatu da ilimi na ziyarci wata makarantar boko a birnin gaure sannan kuma a fuskar ilimi mai zurfi a gobe za mu sa hannu a kan wani tsari mai suna papes wanda ya kumshi miliyon shida na euro Fiye da mutuna biyar ne aka yi rajista jiya a da'irar ta gazar a gundumar balle yara. A cewar hukumomin yankin, wannan kididdigar za ta taimaka ma gwamnati a cikin yunkurin shi na kare lafiyar al'umma da kuma kadarorinta. kamar yadda adam munkaila mai bima shugaban da'idar ya shaida ma hassan mummune. Rijistar motuna har yanzu muna cikinsa yana ba mu damar sanin yawan motunan da muke da a mu. Motunan da muka yi wa rijista sun kai 1,520. Wannan yana dafawa gwamnati wajen laliban hanyoyin samar da zaman lafiya. Saboda takardun motunan tun jiya zuwa yau abun yana tafiya cikin tsari. Wannan ke sa ko moto ya ɓace ana iya samun shaidar sanin moton bisa sunan waye. aiki tun tunda gwamnati ta saka doka muka ta tsaye domin yin biyayya bayan wannan ina son tunatarwa jama'a idan suka zo meri wajen yi wa motunan su takardu tambar hudu ne suke saya da kuma patenti na ɗari biyar wanda haraji ne da ya shafi guna yau da dare ne musulmi masu azumi za su shiga cikin kwanaki goma na ƙarshen azumin ramadana a cewar malamai yin sallolin nafila da kuma yawan zikiri na da amfani sosai a wannan lokacin a cikin wannan kwanakin wasu musulmi na keɓewa cikin masallatayya tsawon kwanakin goma da suka rage ma azumin malamin addinin islama sheikh abu sale ya bayyana ma muhammad mamman ka'idodin na itifak wannan itikaf yana nufin nisanta da gida domin bautata wa Allah a keɓaɓɓen guri na ƙa'idaddar lokaci da ya kumshi kwanaki goma na ƙarshen watan azumi a cikin masallaci na juma'a idan mutum ya tafi yin wannan ibadar yana ganawa ne da Allah to don me mutum zai yi magana da mutane idan da son samu ne mutum ya kashe wayarsa kuma kafin mutum ya bar gida ya bar abin da iyalinsa za su yi amfani sai dai idan kana jagoranci a wata ma'aikata ba dalilin da mutum zai yi hakan saboda ba tilas ne ba sai dai idan ya zo daidai lokacin kana hutu ne sannan kun san da aka fara wannan a cikin masallaci wasu suna amfani da azumi domin su yi hira sai muka gaggauta ɗaukar mataki a kai domin datse wannan damar a bana masu bukatar naman kaji domin shagulgullan sallah za su fuskanci rashin wadatar kajin dalilin cutar nan ta mara tsuntsaye da ta bullo kwanakin baya a birnin yamai da kewaye wadda kuma ta yi sanadin mutuwar tsuntsaye da dama a cikin wuraren da ake sana'ar kiwon kajin adamu kimba shugaban kungiyar masu sana'ar kiwon kaji na zamani ya ma muktar hamadu karin haske tallaga tsalla ce da mutane suna unhani sosai da kaji zabi da abun da ke kama da su lalle lokacin ga in ya zo mutane suna bukata sosai su samu kaji dan su unhani da shi wannan cutar na annoban nan da ta zo ta kawo lahani cikin gidajen kaji macayan kaji da yawa lokaci ya zo ba su da abun a hannu amma da wannan duka Allah da ikon shi akwai wanda suka dauki mataki suka samu suka tsayar da aiki hali yanzu wasu suna da kaji da zabi haka da suke iya kai ma mutane bancin shi kuma akwai da galgajiya da ke zawa bancin cutan ma da ya zo ya shiga akwai matsala da mutane suke da wayanda suke zuwa cikin suka suna kamo su su zo su kawo gari su ma dai akwai matsala tun da inda suke zuwa suna neman su ta hiya can zai wuya lalle ga sallah muna tsammani mutane suna iya samun abun da suke so me ba kamar yadda muka sani da kacin a ce mako guda kakin sallah ta zo mun san da ko ina akwai kashi mutane suna zuwa kowa ya samu albarkacin shi amma a yanzu ma duk da wannan duka a yanzu haka akwai kashi mai tana yawa ba ya isa ba kungiyar kwallon ƙafa ta ƙasar Afirka caf jiya ta gabatar da tankaɗe da rairaye na ƙasashen da za su shiga gasar ɗaukan kofin da za ta gudana a ƙasar Cote d'Ivoire shekara ta 2023. Gungun 'yan wasa na ƙasashen 48 an kalkasa su a cikin rukuni goma sha biyu. Ƙasar Nijar na cikin rukuni na F tare da Algeria, Uganda da kuma Tanzania. A don mun kai laɗe daga cikin masu shawar wasan kwallon na Amina, ya ma Habibu Garba tsokaci kan wannan tankaɗe da rairayen. Fatanmu shine na samun sakamako mai kyau tare da Algeria a nan Yamai. Tabbas ne za mu samu dukkan sa'ar wucewa gaba domin tuni mun san 'yan Tanzania ta hanyar kulob Simba. Uganda kulob ne da bamu san shi ba sosai amma ina ganin baya ga Algeria sauran kungiyoyin suna da karfi guda. Dalilin kenan muke iya cewa Niger tana da dukkan sa'ar wucewa gaba domin kungiyoyi biyu ne za su wuce cikin rukunin. Babban matsalar mu ita ce ta dakatarwa da aka ma filin kwallon mu. Muna fatan hukumomi hukumomi za su la'akari da wannan fanni babban fatanmu kuma shine gwamnati ta mai da hankali domin filin wasa ya amsa sharuɗan kaf domin mu samu yin wasa gida kenan zai yi wuya amma duk da haka yin wasa gida na ba da wani ƙarin ƙwarin gwiwa. Yanzu sai rahoton na musamman. A ƙasar Nijar al'umma sun rage amfani da tambur in ji daraktan ma'aikatar jihar zandar ta post wanda kuma ya nuna cewar mutane sun yi ba da ƙarfi kan amfani da wasa'o'in zamani kowane irin tambir ne ake iya samu a wannan lokacin ga dai amsa a cikin firar da mustapha mamman sani ya yi tare da idrisa abdu daraktan jiha na ma'aikatar post ta zandar Shi tambar takarda ce mai darajar aminta da wata hukumar gudanar da ayyukan tangarafu ke bugawa bisa abin da ya shafi tambar na post. A wani fannin kuma akwai wani irin tambar na hukumar karbar haraji da gwamnati ke bugawa. Kalar tambar nawa ne ke akwai? A nan ma'aikatar tangarafu tambar iri biyu ke gare ta. Muna da tambar da ake yantawa kan ambalab ɗin saƙon da za a aika. Kanan kuma akwai irin tambar na tari da ake bugawa bisa ga zanen wata fuska da ke iya zama ta wani babban mutum da ya bar wani tarihi ko kuma nunin wata fuskar gandun daji wato nuni ne na tarihin ƙasa tambar na farko a ƙasar ingila aka buga shi da fuskar sarauniya victoria a shekara 1840 ya aka buga tambar a Nijar ko an san su a fuskar ƙasa da ƙasa warai kwa sananne ne a fuskar duniyar ƙasa da ƙasa yana ƙarƙashin izinin hukumar EKU saboda duk lokacin da ake son buga tambar ɗin sai an aika dukkan alamomin a harabar tangarafu ta sararin ƙasa da ƙasa ita ko tsangaya ce ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Yaya yanayin amfani da tambur ya kasance a ƙasar Nijar. Bisa yin amfani da tambar a kan sako da za a aika ta ambalab lalle abin ya ragu kwarai amma a wani bangaren akwai tambar na tari filatili ake saidawa a ma'aikatar post kuma mafi yawa baki ne ke amfani da shi. Me ke hujjanta kuma bayan amfani da tambar? Ya danganci da sabuwar husa'ar sadarwa don ko yanzu wasiku sakonni an dai ba wajen bariki bane ba inda ake amfani ta wannan hanyar don ko yanzu kayan aiki ga sunan warwas a cikin lokaci kadilan kai tsaye za ka aika sakonka ko ka canza tare da wani da ke can iyakar wata duniya in ka ga an yi amfani da shi sai ko an wasu takardu ne na ainan da za a aika. Shin ko tambur zai iya bacewa wata ran? A'a ba za a samun bacewar tambur na sakon tangarafu ba kwata-kwata akan dalili daya saboda darajoji ne na tayi tarihi da ake nuna wa duniya da cewar a ƙasa kaza ga abin da ke akwai ta fannin tarihi. abin da sauka ke na a game da labarin na wannan maraicin idan an jima kaɗan akwai musu hassan zai gabatar ku labaru na sashen manci a yi saurari lafiya sai an jima. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.